الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan ka yin uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau ina kyauta zaton 28 ko 28 ga watan rabi'ul akhir hijira 1443 wanda ya zo daidai da uku ga watan sha biyu miladiya 2021 cikin karatun wannan littafi mai albarka al-manhaj al-qawi fi ikhtisar iqtida' as-sirat al-mustaqim na babban malami Sheikh Muhammad ibn Ali al-Ba'li rahimahullahu ta'ala wanda ya takeice littafin Sheikhul Islam اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi karatun da ya gabata shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya kawo mana ayoyi a cikin alkur'ani da suke hani kan yin kamanceceniya da al'umman da suka gabace mu tun daga ahlul kitab al-yahudu wan nasara har zuwa kan waɗanda ba su ba na cikin al'umman da suka gabata yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga kuma dalilai da ya kawo na hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam mu fara akwai wanda ya tambaya yake cewa hukuncin rancen kuɗin layin sadarwa wanda mun riga mun sani in sun bada rancen ka nemi naira ɗari to za a baka tamanin ne ko casa'in sai kuma ka biya naira ɗari wannan matsala ko kuma wannan tambaya an daɗe ana yin ta ana tattauna ta ni gwargwadon abin da na fahimta da kuma malaman da na saurara baya cikin abin da yake na riba ita riba shine a baka bashi na kuɗi kai kuma ka tashi dawowa ka dawo da ƙari ka zo gurin mutum ka karɓi naira ɗari in ka tashi dawo masa ka dawo masa da ɗari da goma ko ɗari da ashirin amma wannan ciniki ne abu ne ka saya amma abin nan in ba a nan za ka saya ba to ana sai da shi naira ɗari ne amma in a gurinsu za ka saya za ka saya ɗari da goma to ba kuɗi ba ne amfani ne ka saya manfa'a ka saya yayin da yanzu ka sa naira ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar a cikin wayarka ai amfani ka siya ka sai wannan iya time ɗin da za ka yi magana to yanzu ma wannan rancen da karanta ka ce kamar ku bani iya tayar ne na naira ɗari sai su kuma a tsarin suka ce to in har za mu baka iya tayar ne na naira ɗari ko ba kuɗin za ka bayar ba to za mu baka na naira casa'in ne shi ne na naira ɗari a gurin a wannan tsarin ko na naira ɗari ɗari da goma ne a gurin a wannan tsarin da haka zai zama na amfanin ka siya kuma ga yadda suka siyar maka tun abu naka ne kana da dama ko da ana sayarwa naira ɗari ɗari in naka ne kana da dama ka ce ɗari da goma za ka sayar kana da dama ka rage kana da dama ka tsara to gwargwadon dai abin da na fahimta a cikin fatoyin da malamin suke bayarwa kamar ni na fi fahimtar wannan shine daidai cewa ba riba ba ne ka ka kalanci iya time na naira ɗari a sayan ma ɗari da goma ko ɗari da ashirin wallahu a'lam su yake cewa mace ce mijinta ya sake ta kafin ta gama idda sai mijinta ya ya mutu ne ina ji shin za ta yi mai ta kaba ne ko ba za ta yi ba tambayar ta ka bata cika ba saki nawa ya yi mata idan saki ne raja'i ya sake ta saki ɗaya kun ga a saki ɗaya yana da dama ya dawo da ita da haka kafin ta gama idda sai ya mutu to za ta yi mai takaba tunda tana nan a matsayin matan shi a cikin wannan tsawon lokacin da ya sake ta shari'a ta ba shi dama zai iya dawo da ita malamai na cewa mace saki raja'i matar da aka saki sakin da za ta iya komo kome kamar matan mutunci yasa wasu daga cikin fukaha suka ce idan kana da mata hudu sai ka saki guda ɗaya suka ce to baya halatta kai aure sai wanda ka sakin ta gama idda ta riga ta ta nisance ta nisa da gare ka kace domin idan kai aure bata gama idda ba to kamar kaya aure na biyar ne tunda wancan ma tana nan bata gama idda ba zaka iya dawo da ita wallahu alam da haka wannan mace in sakin saki ne na ɗaya ko na biyu to abin da malamai suke bayani za ta yi mai takaba ne domin har yanzu tana matsayin matar zai iya dawo da ita tambaya ta uku ce me hukuncin aikin banki fannin ba da rance loan shin ya halatta ya danganta ga wani irin rance ake bayarwa rance kala-kala ne idan suna ba da rance ka kama yanzu akwai bankunan da in abu kake so za ka bada abin da kake so gida kake so mota kake so kaya kake so na gini ko mai za ka bada su kuma za su je su yi wannan abin a wurin 'yan kasuwa sai su baka abin sai su ɗora riba su aka yi a wannan a musulunci ba haramun ba ne kayan suka sayo suka baka sai kuma ma'ana su ɗora ribar a kai kamar mutumin da yake zaune a nan unguwar rijiyar lemu ne ya je sabon gari ya siyo kaya ya zo cikin unguwa ya ɗora riba ya siyar kun in wannan irin rancen ne kaga ba matsala akwai nau'in rance na muzaraba shi ma su bankuna na yi za a baka kuɗi za ka juya amma kasuwanci ne tsakaninku kai kana biyan kuɗi mu kuma mu ne masu kuɗi sai a zo a yi bayanin yadda za a raba riba kaga wannan duk nau'i ne na ciniki da musulunci ya halatta yadda cewa ita muzaraba ba bashi bane aka baka ba bashi bane tunda kai wakili ne na juya kuɗin kuma za a sallame ka wannan hidimar da kake to ya danganta ga irin wannan bashi ne idan bankin idan gurin da ake yi bashi ne tsantsanar ruwa ake bayarwa a da shi to gaskiya ba daidai bane kai aiki a gurin amma in bashi ne da yake wanda shari'a ta halatta to babu laifi idan mutum ya yi aiki a gurin ko ma a dunkule mu ci duka banki kun ga in mun kalli banki akwai mu'amala ta riba akwai kuma da ba ta riba ba ce duba da irin wannan babu iya cewa kai tsaye yanzu gaba ɗaya a rufe ko ba a ce haramun ne duk akwai malaman da suke fatawa haramun ne yin aiki a nan in ba manta ba babban malamin hadisi a Sheikh Muhammad Nasir al Albani shi yana haramta aiki a irin bankunan da suke mu'amala da riba amma yanzu kamar a irin nan za ga kusan duk bankunan sai ka samu akwai mu'amala ta riba sai ka dan kuma kuma za ga ba wai riba ce babu gaba ɗaya ba mu'amala ce babu gaba ɗaya ba sai dai a ce a cikin ɗari ba ta bi kaso ashirin ba ko kuma can saman ne domin matsalar duk wani banki da yake Najeriya ai dole sai yayi mu'amala da CBN to kaga ko da shi a karan kanshi bankin baya mu'amala da riba to kuma mu'amala shi da zai da can saman bankin kuma ba shi wancan saman shi kuma yana mu'amala da riba kaga dai akwai ta inda dole sai yayi mu'amala da wanda suke mu'amala da riba inda ba zai yi dole yanzu ka kama banki a Najeriya ka ce ba ruwanka da CBN ba ba zai yi ba Balma ai su ne suke jagoranta suke fitar da dokoki da tsarin da bankunan za su tafi a kai da haka kowane banki yana da alaƙa da su su kuma suna yin mu'amala ta riba to irin wannan iskalin zai wahala yanzu kai tsaye mutum ya fitar da fatawa ya ce duk musulmi haramun ne ya aiki a banki wata wata tana da wahala sai manyan malamai za su iya yin ta to kila a kalli wasu jawalib da suke cikin bankuna wasu ɓangarori da suke cikin bankuna waɗanda mu'amala ce da bata haramta a musulunci ba ina kalli wannan jawabin ba ce to mutum zai iya yi amma in tsantsar guri tsantsar abin da ake haramun ne ba wani sofanan halal kaga wannan haramun ne mutum ya aiki a gurin tsantsar a ce yau ga wani kamfani giya ake yi A kaga haramun ne mutum ya yi ya aiki a kamfanin da ake giya ko ya sayi musu da kayan da za a je a yi giya amma aka ce ga kamfani yana da bangare bangare wani bangaren ana yin giya wani bangaren ana yin lemuka da kayan sha to kaga wanda zai je aiki a bangaren da yake abubuwan halal ne kaga ba za ka ce shi haramun ne je aiki a nan ba wallahu a'lam da ka ya danganta ga yanayin abin da yake ciki Sheikhul Islam Ibn ta rahimahullahu ta'ala bayan ya kawo dalilai daga alkur'ani da suke nuna ana kamanceceniya da al'umman da suka gabace mu sai ce sun ma hazan lazi dalla kitab wannan abin da alkur'ani ya nuna min mushabahati ba'd ummati lil qurun al-madiya na yadda wani bangare na wannan al'umma suke kamantacceniya ga al'ummun da suka wuce fi duniya a duniya wa fi din da addini ayar da muka karanta musamman ta karshe da ibnu taymiya ya kawo tana nuna wannan al'umma tana kamanceceniya tana koyi tana kwaikwayon al'ummun da suka gabata Allah ce wa kuttum zai haɗu. kun kutsa kamar yadda suka kutsa to don haka sai ce to wannan abin da alkur'ani ya nuna na kwaikwayon wani ɓangare daga cikin wannan al'umma ga al'ummun da suka gabata a addini ko a duniya wa zan mai man fa'alu zalik da yadda alƙur'ani ya zargi masu yin haka ya nuna ba daidai suke yi ba Kadija na alaihi sun natu Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallama. manzan Allah, sallallahu alaihi wa sallama. Itama ta nuna haka. Ma'ana abinda Al-ƙur'ani da shi haka yake a cikin sunna. Itama sunna ta zo da wannan. Wannan daidai daga cikin bangarori sun na dangane da Al-ƙur'ani. Tsakanin al da sunna. Ko dai sun ta zo ta ƙarfafa abinda Al-ƙur'ani ya zo dashi. al da abu sun ta zo ta ƙarfafa. Itama ta zo da abun. kun ga umarni da sallah akwai shi alqur'ani akwai shi a sunna ko kuma qur'ani ya zo da shi a dunkule ita kuma sunna ta zo ta yi tafsiri ta rarrabe shi ko ya zo da shi a ma'ana sake ba kaidi kamar tawafi kaga Allah ya yi wal yatawafu bil bayt al atiq kullu su yi dawafi kun ga sake aka sake shi amma guda nawa za yi daga ina za a fara ina za kare wannan sunna ce ta zo ta kayyade shi wannan nau'i ne daga cikin alaƙa sunna da alƙur'ani wani sa'in kuma sunna tana zuwa da ƙarin abin da ba a cikin ƙur'ani bai zo da shi ba sai ta zo da ƙari in ka kalli hukuncin a wanda ya zina ya taɓa yin aure ko yana da aure a jefe shi kaga yanzu babu wannan ayar a cikin alƙur'ani sunna ce ta zo da shi ƙari ne akan abin da alƙur'ani ya zo da shi in mun kalli ta iya cewa ma mun ce babu ayar wanda kuma suke ce akwai ayar an soke ta to kaga sunna dai ta zo ta tabbatar da hukuncin to Shehu da yana cewa ana abinda alqur'ani ya nuna na zargin wanda suka kwaikwayi waɗanda suka gabata kuma wannan al'umma ta yi din to sunna ma ta nuna haka wa fassara ashabuhu al-ayata bidhalika kuma sahabban manzo Allah sun fassara ayar da wannan don zai shiga samana hadisan da suke nuna wannan al'umma za ta kwaikwayi al'umman da suka gabata kuma ana duna abun ba mai kyau bane shi kwaikwai fana abi huraira ta radiyallahu anhu qal an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yace qala yace la ta'khudunna kama aqazat al-umam min qablikum za ku dinga yin ruku kamar yadda al'umman da suke gabaninku suka yi zira'an bi zira zira'i da zira'i ma'ana yadda suka yi ɗani da ɗani wa shibiran bi shibirin ɗani da ɗani wa ba'an bi ba'in kamu da kamu duk wannan abu ne da ake auna a tsawo shibir ɗani da ɗani ne wannan ɗan yatsu wannan babban ɗan yatsa da manuniya an ka buɗe shine shibir Shi ne ɗani zira'i kuma daga hannunka zuwa gwiwar hannu kamu kuma shi ne ka buɗe hannayenka gaba ɗaya haka to daidai ana nuna ma'ana za mu bi su dab da dab hatta law anna ahadan min ulaika har da za a ce ɗaya daga cikin waɗancan al'ummu da kala jawrab dabbi ya shiga ramin damo la dakhaltumuhu da kuma kun shige shi in ji Abu raira Allah ya kara masa yarda Abu raira ne yake mana wannan bayani amma mun karanta a baya manzo Allah ya faɗi wancin wannan bayani Mana hadisi ya zo da irin wannan an mun yi bayanin hikimar da yasa shari'a take ramin damo muka ambata cewa rami ne da yake da kazanta kuma yake da matsi yake da duhu kuma yake da matsatsi ga kofa ɗaya to da haka duk wannan wahalhalun da suke cikin ramin da a kaddara za su shiga cikin ramin su wani abu ma da za mu bi su wasu daga cikin wannan al'umma za su bi su cikin wannan ramin su ma su kwaikwayo wannan abu qala abu huraira abu huraira ce iqra'u in shi'tum in kuna so ku ga wannan bayani na cewa wannan al'umma za ta koyi za ta riko da abin da al'umman baya suka yi to ku karanta fadin Allah kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa ayat da muka karanta a baya kika karanta ayat tana nuna maka wannan al'umma tabbas za ta koyi da waɗancan tana Allah yana nuna cewa wannan al'umma za a samu a cikin su wanda za su koyi da wanda suka gabata qalu sabit kace ya rasulullah ya manzan Allah kama sana'at faris wa Rumu wa ahlul kitab shi gana nabin kamar yadda farisawa da Rumawa? da ahlul kitabi suka aikata haka wannan al'umma za ta kwaikwaya qala sai manzo Allah ce fa man illahu su waye mutane in ba su ba wannan tafsiri na Abu Huraira karshe kuma da bayanin cewa manzo Allah ne ya faɗa yana gwada mana dai abinda aya ta gwada وعن ابن عباس رضي الله An أنه daga Abdullahi ولد Abbas Allah ya عباس الله yarda. Ya ce يجي ما lailata bil بالبارحة yake cewa mamaki yadda daren yau ya yi kama da na jiya ɗani da ɗani haula'i banu isra'il na bihin, waɗannan su ne banu isra'il kuma an kamanta mu da su faɗin shi ma shi ba’an lailata ha, kalma ce da laraba suke ambatawa yana nufin ai ma ashbaha al-lailata lati na fiha bin lailati ula allati barihat wa zalat wa madat Wana kamar ka ce daren yau ya yi kama da na jiya albari ha shi ne daren da ya wuce na lailatin madad daren da ya wuce shi ne albari ha wasu malaman loga suna cewa ba a faɗar wannan ba a kiran daren da ya wuce albari ha sai idan rana ta yi zawani mana yanzu da safe karfe tara na safe na yau karfe goma rana ba ce zawadi ba to ba zan kira daren jiya albariha ba amma in rana ce zawadi zuwa yanzu zan iya cewa albariha ina nufin daren jiya amma wannan magana ta wata ce daga cikin malaman lugha amma ka duba hadisi da asuba ma manzan Allah ya ce waye ya gama barki manin da ra'a ar rubiya al-barihata kuma za Allah ya amfani da albariha ha kuma da asuma. suka ce dan haka ya nuna ana iya faɗa ko da da sabani almuhim dai kalma duk inda ga albariha ana nufin daren da ya wuce to ma ashba an lailata bil bariha mene ma'ana kamar me ya bi kama ba wani abin da ya bi daren yau kama da na jiya sun yi kama daidai da daidai ha'ula'i banu isra'il wannan dai banu isra'il ne shubbi na bihim an kamanta mu da su ma'ana ana nuna cewa abdullahi da abbas da cewa wannan al'umma tana kwaikwayon wasu daga cikin al'umma suna kwaikwayon bani isra'il wa nabi ne mas'udin annahu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana ta antum ashbahul umami bi bani isra'ila samtan wa hadiyan wannan al'umma ko kuka bi kowa kama da bani isra'ila samtan wajen ma'ana siba wa hadiyan da wajen ayyuka wajen siba da wajen ayyuka kun fi kama da bani isra'ila tattabi'una amalahum kuna bin aikin su hazuwal quzzati bil kuzza ɗani da ɗani kuzza din nan mun ce shi ne a baya mun yi bayani gashin da ake sawa jikin mashi ana kuma jera shi ne daidai da daidai wani baya bin wani to haka kuma za ku bi ghaira anni la adri abdullahi dan masu ce to amma dai abin da ni ban sani ba a ta'budun al ijra am la ku za ku muta dan maraki ko ba za ku yi ba amma dai za ku yi kama da mun karanta cikin alqur'ani mutanen annabi Musa da ya tafi sun bauta ɗan baraki sai ga ta wannan irin wannan bautar ban sani ba amma dai kan kun yi kama da su A nan yana magana wannan al'umma da ta amsa ba a magana ummatul da'awa idan ba kalla al'umma gaba ɗaya ai kai masu bauta ɗan baraki to yana nufin a cikin wannan al'umma wanda suke bin manzon Allah suke karɓar musulunci akwai kamanceceniya tsakanin su da ahlul kitab to amma bai sani ba mu ma a cikin wannan al'umma za a samu wanda za su karkace su bauta dan baraki wanda ya ce bai sani ba amma dai in ka cire nan to yana ganin akwai kwaikwayo a nan ba yabo yake ba yana da cewa wannan al'umma za ta kwaikwayi wannan bani isra'ila kamar yadda ayoyi suka nuna wani huzaifa ta bin yaman qal an karbo daga huzaifa ibn yaman yana cewa almunafiquna allazina minkum al-yawma munafikan da suke cikin ku a yau sharrun min almunafiqin alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun bi sharri fiye da munafikan da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ulaika kanu yukhuna nifaqahum wadannan suna koyi munafincin su wa haula'i a'lanu wadannan ko sun bayyana ma'ana in ta fuskar kunya ne Abin abinda yake nufi in ta fuskar kunya ne to munafukan zamanin annabi sun fi kunya fiye da munafukan zamanin da yake magana su munafukan zamanin annabi koye munafunce suke ba sa iya bayyanawa da haka duk wani abu dan kamar yadda Allah bada cikin alkur'ani duk wata sura ma ta sauka a cikin tsoro suke dan ka ta bayyana su yahsabuna kulla sayhatin alaihim kowane abu ya zo sai su ɗauka da su ake saboda me saboda tsoro suna yin marin tsuwa in aka yi magana ma su tarin tsarin sai ta kazo a imanahum junnatan fasaddu an sabilillah can cikin suratul tauba Allah ya gaya mana za su tsuwa cewa in aka je jihadi aka dawo zo su tarin tsuwa cewa ai da ma mun san cewa ba mu san jihadi za a je ba ai wallahi mu ba ma san yaki za ka da ma mun sani da tare za a mu Allah ya ce law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka da wani abu ne da yake na fili za su samu na duniya ko ta tafiya wadda take akwai wani abin da za su samu da sun beka walakin ba'udat alaihim shaqqa sai Allah ce mai wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum zafi kun ga suna jin kunya to na zamanin kuma shi Abdullahi dan a Huzaifa Sulaiman yana na zamanin da yake su ba sa ma goyi munafincin saboda yadda zuciyar ta kekeshe ba ma kunyar mutanen don haka su ba ma wa bayyana suke to wannan a zamanin shi kenan ya kuma yanzu yanzu iri-iri irin bayyana munafincin yanzu za ka gan shi a fili akwai mutanen da ba za ka taɓa ganin sun yi rubutu sun yi suka ba sai ga masu addini in aka ce ma wani mai addini ya yi wani abin da yake kuskure to yanzu za ka yi ta ganin rubutunsu amma ran da kafiri arne Ya yi irin wannan abu sai su shi akwai mutanen kuma da su kuma kullum suka dora alkalami in za su yi suka to ahlus sunna wani jama'a za su suka su ba akwai irin wannan mutanen ba ruwan shi da duk wata fi'a ba ruwan shi da shi'a ba ruwan shi da kawari ba ruwan shi da tubaye mabannata ba ruwan waɗannan ba ruwan shi inda ya rubutu ahlus suna yin suka to dan nau'i ne na bayyana munafincin su ma ne yanzu ba sa koyewa bayyanawa su to shi ne irin waɗannan yake nuna to waɗannan suna da sharri fiye da zamanin maza Allah ma suna jin kunya, suna koyewa ne yanzu ko babu babu kunyar duk abin da suka tashi bayyanawa yake suke yi amma sunna amma a sunna ta manzon Allah da take da nuna wannan al'umma za ta yi koyi da waɗanda suka gabata waɗannan abubuwan da ya kama na asar ne ayyukan maganganu ne sahabbai fa Sahi Haini ya zo a cikin bukhari da muslim za ga kasa mai ta mai takiki ya sama nambar hadisun a bukhari 3158 muslim 2961 ana amri bin au ya zo daga amru ibn au anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba'ata aba ubaidata ila al-bahrain manzo ya aika Abu Ubaida Amir ibn Jarra sahabin shi kenan ya aika shi zuwa Bahrain ya ati bi jizyati ha zai zo mai da jiziya ta mutanen Bahrain Bahrain akwai ƙasa yanzu mai zaman kanta sunanta Bahrain ɗan ƙaramar kasa ce tana da iyaka da Saudiya tana cikin ah, ƙasashe na na Khalid tana cikin ƙasashen Larawa masu arziki akwai shi a ƙasar akwai sunna amma sunna ne suke shugabanci ƙasa ce ƙarama sunanta bahrain to ba ita ake nufi a nan ba bahrain a wancan zamani ba wannan bahrain ba yanzu bahrain ta wancan zamani tana cikin saudiya wani yanki ne na saudiya wanda yana da kyau ga wanda yake fassara mun sha yin tambihi kan wannan ga wanda yake fassara hadisai da ayoyi wurare suna canzawa wani gurin bai canza ba sunan shi yana nan yadda yake wani gurin kuma sunan ya canza ya canza to dole in ka zo kana fassarawa sai ka kula da wannan akwai rubuce rubuce da ake kan bayanin wannan ko littafi al-ma'alimul asira da yake bayanin wuraren da suka zo asira da hadisi sai ce guri da kaza ana kiran shi kaza a yanzu kuma kaza ne dan wasu wuraren suna suna canzawa yanzu da aka ce ma biladin sham ce biladin sham Suriya ya haɗa da Lebanon, ya haɗa da wani yanki na na Falasɗin, ya haɗa da Siriya ta yau, duk Biladin Sham ake kiran gurin. Da haka in ka zo gaji an ce Biladin Sham in ka ce Siriya, to ka taƙaice gurin gurin a lokacin an ce Biladin Sham duk garuruwan iriya ana ce musu Biladin Sham. To Bahrain manzo Allah ya kashe Bahrain ya kawo jizyar mutanen Bahrain. Mun san jizya abinda ake ɗora wa kafiri ya dinga baya daular musulunci don ya zauna a cikin garin musulmai ba za a taɓa dukiyar shi ko mutuncin shi ba ko jinin shi duk za a kare mai amma duk shekara akwai abin da zai biya Kama haraji ne da wasu sai mu ce haraji ne ke biyan hukuma dinari ɗaya ne duk shekara zai bayar wannan dinarin shi ne jizya ita ba a karɓa a gurin musulmi ba a karɓar jizya a gurin musulmi shi yasa wasu nau'ikan harajin da ake karba a yau in an dora su a cikin da musulunci sun saba musulunci akwai wanda ya halatta a karba malamai na cewa idan ya zama kasa ba ta da abin da za ta yi ayyuka na kowa da kowa to ya halatta ta karba haraji gurin mutanen kasa a ce wanda yake da kamfani ya biya kaza wanda yake sana'a ya biya kaza wannan kuɗin kuma a haɗa shi a al'umma aiki saboda ba wani source da za a samu kuɗi sai wannan amma yan ƙasa tana da mawari wuraren da kuɗi zai dinga zo mata to bai dace kuma a dinga bin mutane ana cewa sai sun biya ba to akwai kuma wanda gaba ɗaya ma musulunci bai da gurbi in musulunci za a bi tsantsa bai da gurbi a musulunci babu inda aka ce in musulmi ya siyo kaya ya biya haraji in ya siyo kaya zai sayar sai ya biya babu ƙasa ta Allah ce kuma abin da Allah ya hana kasuwanci shi aka hana shi ne daula take da dama ta ce kar a shigo da shi saboda Allah ya hana amma wani abin da Allah ya ta na abinci na tibabi wani je cewa wata kasa ta ce ba zai shigo sai ya biya haraji addini babu sai in za a koma wancan maganar ce wato akwai bukatar kasar ba ta da yadda za ta gina kanta da ta biya ma'aikata masu tsaron lafiya da masu ma'ana da jami'an tsaro da likitoci da malamai duk ba ta da kuɗin da za ke wannan to sai ta sanya haraji don cewa al'umma wannan aiki ba wai don a tara a cinge ba za ka matsala haraji akwai halattacciya akwai wanda ba halattacciya ba amma shi kafiri in zai zauna a garin musulmi to sai a ɗora mai haraji ya biya wannan harajin da yake biya dan za a kyale shi ba zai musulunta ba to ya zauna hikimar wannan da shari'a ta kawo kila ga jirabiyan harajin sai ce zai musulunta dan a dawo shi cikin musuluncin ne to ya je zai kawo kusurta wa kana qad a ahlul bahrain shi manzo Allah ya riga ya sulhu da mutanen bahrain an yi sulhu an bude garin musulunci ya shiga wa amara alaihim al ibn alhadrami manzo Allah ya dora muku da sahabi ala ibn hadrami shine amir shine shugaba a garin da haka aka ce Abu Ubaida je ya karbo jizyar ya kawo tunda manzo Allah shine shugaba gaba daya fa qadima Abu Ubaida bil mali sai Abu Ubaida ya zo da dukiyar ya je ya kawo wannan dukiya ya al-ansar sai sahabbai mutanen Madina suka ji labari Abu Ubaida ya dawo kuma ya zo da kuɗi fawa fau salat al-fajr sai suka halarci sallar asuba ma a rasulillahi sallallahu alaihi sallama tare da manzon Allah wanda yake nuna maka dukkan dan adam yana son samu a yadda Allah ya halitta dan adam ba wanda baya son samu kowa yana son kuɗi ba wanda baya son kuɗi to amma dai bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba na daidai da wanda ba daidai ba ka so shi amma kuma ka kula da abin da shari'a ta faɗa Zuri da haka da suka ji labari sun san goma za Allah in aka irin wannan rabawa yake da haka sai aka cika a masallaci saboda ko manzo Allah zai raba mutum ya samu abin da ya kamata ya samu al karanta hadisin zuwa ƙarshe a lokacin da aka yi sallah da manzo Allah ya gama sallah biyu ya gansu sai ya yi murmushi sai ce ina zaton kun ji labarin Abu Ubaida ya zo da wani abu suka ce haka ne ya rasulullah sai manzo Allah ce shuru to ku yi bishara ku kwantar da hankalinku wa amilu a wata riwaya nan bai kaba wa amilu ma ku. kowa yi burin abin da zai yi so kowa ya burin abin da yake so fa wallahi mal faqra sha alaikum manzo Allah ce wallahi ba talauci nake yin muku tsoro ba ba na je muku tsoron talauci dan ba ku samu ba ya zan matsala a gurin ku walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum ina ji muku tsoron a shimfiɗa muku duniya kama busilat alaman kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa wanda suke gabaninku nan ne mahallin shahi a shimfiɗa muku ita kamar yadda aka yi wadancan fatanafasuha kama tanafasuha fatanafasuha nan akwai ta da aka goge a ka'idar larabci yadda labazin ke fatatanafasuha sai ku dinga rigaggeniya to amma ya halatta a lokacin larabci a shiri za ka ce fatana fasuha sai ku ta rigegeniya a ku shi ne mutum ya rika kokarin ya samu wani abu ya riga dan uwan shi samu to ku zo kuna haka kamata na fasuha kamar yadda su ma suka yi fatuhlikakum sai ta halakar ku ta halaka ku kama ahlakatum kamar da ta halakar da su manzo Allah ce to wannan nake ji muku tsoro kuma sai ya faru kuma ya faru manzo Allah ce wannan nake ma'ana nan da manzo Allah ce mal faqara aksha alaikum ba yana nabi iya sahabban shi duka al'ummar shi gaba daya wannan nake ji muku tsoro wa hadha huwa al bil khalaq al-mazkur bil aya shine wannan al-istimta' din jin dadin da Allah ya faɗa fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a allazina min qablikum bi khalaqihim wa kuntum kallazi qalu to wannan shine abin da ake nabi su lokacin da duniya ta zo sai suka more suka ji daɗi suka abin da suka ga dama da haka kuma da ta zo sai kuka yi haka to kuma wannan ba haka ake so ba su ake ko bambanta da su to wannan hadisi ibnu taymiya ya tashi dan ya gwada cewa a cikin wannan al'umma za a samu wanda za su koyi wanda suka suke a baya wannan hadisi to yana cikin hadisan da suke nuna mana a budewar arziki da yalwa da wadata to jarraba ce ga bayi da haka dole mutum ya zama yana ta kazantsar. dan in mutum yayi wasa sai ta bude kuma sai mutum ya je ya afka cikin abin da yake kasa cin jarrabawa da haka idan duniya ta zo to sai mutum ya bi a hankali ya kiyaye abinda Allah ya hana wa bi muslimin a cikin sahihi muslim hadisi na 2962 ana abdullahi bin amr daga abdullahi bin amr an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah yace idza futihat alaikum khaza'inu farisa wa rubi in aka bude muku taskar farisawa da rumawa ayyu qaumin antum wani irin mutane za ku zama manzo Allah yana cewa sabbin Allah ya ba ku bude kuka ci daular farisa da dukiyar da suka tara kuka ci daular ah, Rome da dukiyar da suka tara kuka kwaso wannan ganima ya za ku zama qala abdurrahman bin auf sai abdurrahman bin auf yace nakunu kama amarana Allah za mu zama kamar da Allah umarce mu ma'ana za mu gode masa za mu roƙe shi mana daga falalar shi shi ne na kudu kama a maran Allah za mu gode wa Allah za mu yi abin Allah yake so wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake tanafasun za ku yi munafasa rigaggeniya kowa yana kokarin ya samu kada dan uwan shi ya samu shine at-tanafus al-musabaqatu ila shay wa kara'atu akhdh ghayrika Shi ne munafasa gaggawa zuwa ga wani abu kuma ka san dan uwanka ya riga ka suka ce ne matakin farko na hasada matakin farko nan ba a fara hasadan ba amma mu ce bara wannan tanafus din ya fara jin cewa ya kamata ba komai in riga kowa ya dan fara tafiya da haka daga nan zai iya zuwa gaba manzo Allah ce za ku ta naku sun mata hasaduna sai kun gani ko sannan sai ku yi hasada sai hasada ta zo wanda ya samu maguri kake ya rasa kai ka samu sun mata dabaruna sannan ku bai wa juna baya a dubur ai dubura baya kenan ta dabaruna ku ba juna baya hakan kun ba juna baya kenan ba zaman lafiya wanda ake yi Ka ga ya to ka juya baya juya baya shine tadabur sun mata ba ga nuna sannan sai ku yi zaba mai fushi da juna an kai da zalika ko wani biyan wannan sun mata tsali kuna ila masakinin muhajirin sannan sai ku tafi wuraren zaman muhajirun fatahmiluna ba'dahum ala riqabi ba ku ɗauki sashin su ku ɗora kan wuyan sashi me ake nabe da wannan ma'ana za ku ta hasada da fada da ba juna baya har ma miskinan cikin kuma ku cinye abin da yake su ne kuma ƙarshe ku bar miskinan nauyin yana kan wuyan masu kuɗinsu wannan hadisi manzo Allah yana faɗa amma ta gaba ɗaya yake faɗawa shi'a suna ɗaukar irin wannan hadisi ga yadda manzo Allah ya ce sahabbai za su to a nan malamai suka ce to ai a hadisin ya nuna ba sahabbai ake nufi ba tunda ta yi sun batan tsalikuna ila masakinin muhajirina a tafi gidan muhajirai gidan sahabban za a sannan kuma suka ce abu na biyu kuma idan ka duba a tarihi za ga sahabbai ba su wannan abun ba to ana nufin da al'umma gaba ɗaya yake magana dinta da manzo Allah yake magana yana magana hamu nan hamu da zamu zo baya da haka sai a duba su waye suke wannan wanda ya faru ne bayan wuce waje da sahabbai kun ga abin da muke ciki yanzu kenan an bude mana kaza iri fari zuwa ko irin wannan nau'i na man fetur da da ba san shi ba yanzu aka waye da shi ana tono shi aka koma kan ma'adanai aka koma kan kaza ai duk bude mana taska ne kamar yadda wani hadisi manzo Allah yake cewa za ina ji muku tsoron a bude muku barakatil ardi albarkatun kasa manzo Allah ya faɗa albarkatun kasa wanda su ne waɗannan abubuwa da ake gani to in abin ya faru za ku yi ta tanafusi yanzu haka muke tanafasuna haka muke kowa ya so yake ina za a sanya shi samu kuma ya riga dan uwan shi zuwa hasada ba juna ba ya ga ba. sannan kuma duk kuma an bi an cinye arzikin talakawan mun zala ce sun kuna ila masakin muhajirina ku tafi gidan miskinai muhajirai ana ku cinye musu wannan arzikin nasu waye gari masu da komai kamar yadda muke gani dan masu mulki da masu manya da waye kowa in ya dora hannunsa akan wani madafa ta iko to zai kwashi ba abin da zai kwasa ne kuma wannan abin da zai kwasa haƙƙi ne na al'umma gaba ɗaya to kaga kenan an kwashe haƙƙin talakawa sannan fa tahmilu da ba'dahum ala riqabi ba? sai ku ɗauki talakawan ku ɗora su a wuyan masu arziki kullum gudun gudun masu arziki ne suka cuce su alhali kuma ku ne kuka cinye arzikin kamar dai halin da muke ciki to manzo Allah yana gaya mana haka al'umma za ta kasance idan dukiya ta zo mata kuma gashi muna gani yadda yake baruwa kenan a yanzu wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim annahu qala man Allah ce inna fitnata bani isra'il fitna bani isra'il kanat fin nisa ta kasance a dangane da mata ne fattaqu dunya wattaqu nisa ku kiyayi duniya ku kiyayi mata kuma wannan hadisi yana bukhari da muslim me manzo Allah yake nufi inna fitnata bani isra'il fitinan bani Isra'il. Wani wata riwaya inna awwala fitnati bani Isra'il kanat fil nisa. Suka ce abinda ake nufi in ka duba za ga kisan da aka yi a zamanin Annabi Musa. wanda Allah ya bamu labarin cikin suratul baqara wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara bayan Allah ya bayanin Binta bayan sun yi tambayoyi Allah ya ce wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha suka ce a nan wani ne ya kashe ɗan faffansa kwallon ɗin shi ya kashe don me don ya auri matar da zai aura ko don ya auri matar shi to kuma wannan shine inna shi fitnati wani isra'ila kanat fil nisa to kuma ba wannan ba ka duba ta al'ummu na farko bani adam da Allah ya ba mu labarin kun ga malamai na cewa wajen aure ne wasu alaihim naba bani adam bin haqqi إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباطل يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين kaga wannan abin da ya baro malaman tafsiri na cewa a kadiya aure ne to haka kuma bani Isra'il daga nan ne fitinar ta taso da haka manzo Allah ce fattaqud dunya ku kiyayi duniya ma'ana ku zama kuna irin ku a buɗe kar ta halakar da ku kar ku je ku afka cikin abin da zai zama halaka wattaqun nisa kuma ku kiyaye mata ma'ana ku kiyaye makircin su da wannan din su shi yasa hadisi manzo Allah ce ban taɓa ganin min naqisati aqlin wa dini wanda suke da tawaya a addini da hankali ba azhaba li lubbi rajulin hazimin min kunna au kama nan alaihi salatu wassalam wanda kuma suke tafiyar da hankalin mutum bai tunani mai ƙarfi, amma da su zo yaudare shi shi za suka ce su rau karfin su yana cikin raunin su yadda kai da mai in taimaka kuka shi gane in ta gama da kai wa ma zarafan aynaki illa bi sadribi eh ce wannan kukan ba komai kika yi ba dan kurin ki su zuciya ta ne to wannan raunin wannan kuma hikima ce ta Allah in ka kalli duk halittar da Allah ya yi to yana kallon yanayinta da halittar ta kuma sai ya mata wani abu wanda kuma shi zai zama madadin wannan raunin da Allah ya mata ko dabbobi kana kallo in kana kallon rayuwar dabbobi za ga dabba karama sai kuma Allah ya mata wani abu wanda kuma shi ne zai zama kariya da gare ta duk da wannan raunin nata sai Allah ya mata a cikin wannan raunin kuma sai Allah ya mata wani abin da zai zama shi ne ƙarfinta sai ga wani sa'in ko da an cin mata to wani sa'in ko ba za a iya cin mata ba saboda Allah ya mata wani abu da zai zama kariya a gare ta yanzu za ka zo ka ga damusa ta zo ta ga bushiya sai da rasa yadda za da ita ka ga tana da rauni ta kowanne kai sai ta zama mata kariya a tare da ita sai zama na wannan ba zai ba da dama a mata wannan ba in ka ga biri yanzu in ka haɗa shi da su zaki da yana da rauni amma yadda yake gudu ya faɗa nan ya tsalle can sai wannan kuma ya zama kariya a gare shi kowane abu hikima ce ta Allah to da halittar mace da namiji akwai bambanci akwai bambanci wanda zai ce ba bambanci ƙarya yake shi ma san ƙarya yake a ginin halitta, mu ba ɗaya muke ba sai dai ba wannan yana nufin kuma duka ba wani zaka samu a macen a wani gurin ta ɗara namijin ko a karfin ba ko ana amma dai a cikin halittar ba ɗaya muke ba a yadda Allah me yasa an haife in an haife yaro yana da mata maza sai likitoci su ce ya bi karkata zuwa ga bangare kaza yana da halittar ma akwai bambanci in an zo za a yi mai aiki sai an duba ina ya fi karkata bangaren mata ko bangaren maza to don haka muna da bambanci to amma a cikin raunin da Allah ya yi su dangane da mu sai kuma Allah ya ba su karfi suna da hanyoyi da dama da za su sarrafa mutum din girman shi wata da ida kaɗai za ta sarrafa namiji ida kaɗai wata da tafiya wata da magana wata da kuka wata kowane da haka dukkan munan nan da muke namiji maza nan kowa akwai abin da yake jin hankali shi dangane da muke. kuma da in dai wannan abin ya zo to shi kenan shi kuma an gama da shi bai da wani karfi wani magana take birgi za ka idan kana son ka tare da ta zo ke mai daɗin baki an gama shi nan shi an gama da shi wani na mai fada ne da duka amma yana da tausayi to in ta zo ita mai kuka aga shi kenan ta tanan launin sheki kowa da irin yanayin da abin da yake to sai sai manzo Allah ce to biki yayi marketing kar ka dauka wannan ma'ana da abin da zaka yi tambi a hankali saboda ko yanzu ko yanzu ko yanzu a duniya da yawa mutane ana so a lalata musu rayuwa da mata ake amfani da mata ake amfani ko a tura su su yaudare shi a yi rikodin shi gane zama daga nan shi ya zama shaida ba zai iya motsi ba ko dai wasu abubuwa hanyoyi daban-daban ga sunan shi sa manzo Allah ya ce to duniya dunya wattaqun nisa kuma wanda ya faru ga bani Isra'ila da haka ma manzo Allah ya ce mu kiyaye fa hazara fitnatan nisa manzo Allah ya jam kunne dangane da fitinan mata mu'allilan yana mai kaba dalili bi anna awwala fitnati bani isra'ila kanat lin nisa farkon fitinan bani isra'ila a cikin mata ne wa kada manzo Allah ce inna ma halaka banu isra'ila banu isra'ila sun halaka da takaza hadhihi nisa'uhum yani da matan su suka dauki wannan ya'ani yana nufin wafla sha'a sa da gashi wannan hadisi in ka duba yana cikin kamar da mai wanda ya ishara yana cikin muslim hadisi ne na mu'awiya bin abi sufyan ya ga mata na kara gashi ya zo ya ce ya ku mutane ina malaman ku me yasa kuke yin wannan ce na ji manzan Allah yana cewa bani Isra'ila sun halaka ne yayin da matan suka irin wannan ya dauke gashi ya nuna da haka matsalar mace ta ƙara gashi manzan Allah ya hana ya hana musamman abin da yake na gashi wanda zai sace da gashinta da komai manzan Allah ya hana akwai malaman dai da suke yin rangwame suka ce idan abin ya bambanta da gashi wanda da an gani an san ba gashi ba ne wasu malamin suna rangwamen cewa bai shiga cikin abin da aka hana ba cewa ba ba ba gashi bane da an gani an san cewa attachment ne ta sa akan ta wannan wasu malamai na cewa ba komai amma abin da zai taje da gashi to wannan an hana wa kasirun min mushabahati ahlil kitabi da daga cikin kama da ahlil kitabi fi ayadihim cikin idikan su wa ghairi hada wannan su inna ma yadu ilaiha nisa mata ne suke jawo ake yi da su suke jawo maza je suka kai ahlil kitab su suke fara kakkowa mata daga nan kuma sai maza su bi su kwaikwaye su in kana so ka gane tasirin mata wajen jan hankalin mutane wajen fadawa irin wannan idan ka shiga social media din nan da ake yi in ka shiga duk wani guri da za a gani na na da menene suka ga mata sun fi yawa ne wannan TikTok ɗin da ake yi kafin ka ga namiji ɗaya wani abu wanda yake wannan ka gama ce hudu biyar shida goma su ne masu riri su ne masu kwalliya su ne masu maganganun batsa yanzu akwai akwai akwai wurare cikin wannan internet din da tiktok din da facebook da youtube da da sauransu da instagram zaka ga mata ne kurin su aikin su suna koyar da batsa ne kafin ka ga namiji yana wannan sai ka ga mace uku hudu aikin ta kenan to da ka fitina ba karama ba ce shi yasa nan shehu islam ya ce yawanci gogoyen adal kitabi wajen idi da sauran su mata ne ke kawowa yawanci in ka je gida za ana basu birthday an haifi yaro yana ana mai birthday mata gidan ce ita ce mana kana zaman zaman kai kai wasa sai ta sai ta jawo ka je kai abinda kai a ranka ba ka so da zo ta ce yaron nan ya kai shekara biyu yanzu kawaye na suna yanzu dan Allah ne ba za ka bar ni in yi ba kaga yanzu wannan abu me a ciki kaza kuma iya nan gida za mu yi ba wani guri za mu fita ba kaza da kaza shi yanayi mutum ya bayar ya ce masallaci ana ba a gidan shi <laughs> to duk shi ne abin da shi kuɗi sai yake faɗa da yawa su suke jan mutane zuwa ga wannan hadaka ne shi sa manzo Allah ce wata fattaqud dunya wata nisa wa bi muslimin a cikin sayyihi muslim la taqumu sa'a alqiyama ba za ta tashi ba hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina har sai wasu jama'a daga cikin al'ummata sun hadu da mushrikai wa hatta ya'budu fi'abun min ummati al sai an samu daga cikin wannan al'umma sun bauta gumaka ma'ana sun karkace sun koma sun shiga cikin wannan kun ga abinda Abdullahi dan Masud yake bana a baya to hatta wannan al'umma ma sai ta yi din har da bautar dan maraki din za su samu wanda za su karkace su je irin wannan aiki din وستفترق أمتي على 73 فرقة za ta kaso كسو 70 أكو كلها في النار دكا tana wuta illa فرقة wahida, sai jama'a إيه wahiyar jama'a. cewa duka suna wuta ba yana nuna duka kafirai bane dan ba duk wanda zai shiga wuta yake kafiri ba akwai kafiri zai shiga wuta shi zai da a ciki akwai kuma musulmin da zai iya shiga wuta kuma ya fita da haka kada a ɗauka wannan 73 duk ana nabin kafirai ne a'a ana nufin dai ba kan daidai suke ba abinda suka yi aiki ne da ya cancanta a sasu a wuta da na ɗauka cewa dukansu da aka ce dukansu ‘yan wuta ne kuma kowanne daga cikinsu dole sai ya shiga wuta a akwai kuma abubuwa daban za ka iya samu yana cikin kawarijawa ko yana cikin mu'tazilawa ko yana cikin wasu jama'u daban amma kuma ta wani dalili Allah ya masa abuwa tunda ya mutu ba mu mushriki bai shiga aljanna da haka wannan ana nufin firka annabiya wanda dai take kan shirya. kuma kai tsaye aljanna ce tu guda ɗaya ce amma wannan tsoron kashe kashen duk suna kan tabarki irin na yan wuta wala shakka anna sintaini wa sab'ina ba shakka wannan saba'in da biyu hum allazina tafarraqu sune wanda suka rarrabu wa ikhtalafu suka yi sabani kama tafarraqa allazina min qablihim kamar yadda wanda suka gabata suka yi wa min zalika daga wannan lamma sa'aluhu an yaj'ala lahum zata anwa daga cikin irin wannan shine lokacin da wasu daga cikin sahabbai sababbin shiga musulunci a lokacin ana tafiya suka zo suka tadda wasu cikin mutane cikin bani Isra'ila suna da wuta bishiya za su alwafi suna zuwa suna neman albarka a bishiyar in za a yi wata tafiya mutum ya zo ko zai za a yi wani yaƙi a zo a rataye makamai da wasu abubuwa da waɗannan sahabbai suka zo suka ga ana wannan sun ta manzon Allah ija Allah na za ta alwaɗin kama da hun za ta alwa ya manzo Allah ya mana mu ma bishiya da zamu dinga wannan da ita kamar yadda suke da ita shine manzo Allah yake fa qala Allahu akbar sai manzo Allah ya kabbara yake qultu wallazi nafsi bi yadi kun fada na rantsi da wanda raina ke hannunsa kama qala banu isra'ilu qablakum kamar yadda banu isra'ila suka faɗa gabanin kuma ga su kun kofayi rawahu malik wan nasa'i wa tirmidhi wa sahaha Waƙala qala manzo Allah ce la sanana man kana qablakum za ku bi barkin waɗanda suke gabanin ku haswal quzzati bil quzza tani da dani dab da dab hatta law daqalu juhra dabbin hatta za su shiga ramun damu da dakaltumuhu da kun shiga qalu suka ce ya rasulullah ya manzo Allah al yahuda wan nasara yahuda da nasara qala faman manzo Allah ce to suwa kun ba su ba وقد تقدم مثله في البخاري وتم wannan hadisi وقد تقدم مثله في البخاري ya gabata a bukhari qawluhu badan manzo Allah la ta'khuzanna ummati ma akhadha al-quruni qablaha al'umma ta za ta yi riko irin rikon al'umman da suke gabaninta shibiran bi shibirin wa zira'an bi zira fa haza ce to wannan gaba wa ashibahuhu da makamancin wannan kharaja minhu sallallahu alaihi wasallama makarajal ya fito ne matsayin labari wannan hadisai da karanta labari ne manzo Allah yake bayarwa an wuqu'ihi cewa abin sai ya faru wa kuma labari ne na zargin wanda duk zai haka fa ta nan aka gane anna mushabahatana lil yahudi wan nasara kai kai yanda yi wannan al'umma ga yahudi da nasara wa faris war rum da farisawa da rum mazmumun abu ne da Allah ya zarge shi zammahu Allah wa rasuluhu Allah da manzansa sun zarge shi wa huwa al wannan kuma shine abin da muke so mu tabbata din wannan hadisi da ya kawo labari ne manzo Allah yake bayarwa na hakan ya faru ko zai faru kuma ya nuna abin ba kyau to dan haka dama bukatar mu muka dalilin da yake nuna ba kyau yanzu ibnu taymiya zai shiga wata kafa da zai kawar da wata shubha wanda zai iya cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani sun ba da labarin dole sai wannan kwaikwayon ya faru to me yasa za a hana tunda dai an ce dole sai mun yi to me yasa za a hana to shine shekul islam zai shiga ba da amsa ina ganin mu tsaya anan. nan idan Allah ya kai mu rana ita sai mu ji amsar da zai bari me hikimar da yasa shari'a ta hana kwaikwayon ahlul kitab din duk da kuma gashi alkur'ani da hadisi sun nuna dole wannan din sai ya faru to me kuma yasa aka hana abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure ne ubangiji Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma yafe mana kurakuran mu ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya ka samu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba daya akwai dan mu da ya rasu ɗaya daga cikin wanda suka yi mukabala da jabiri mun san shekaran jiya Allah ya masa rasuwa a hatsarin mota jiya kuma aka binne shi to muna roƙon Allah ya gafarta masa wannan jihadi da yayi na ba da gudunmawa wajen ganin an titsi wannan mulhidi da yake karkatar da ayoyin Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an daƙile ɓallansa muna roƙon Allah ya sanya mai cikin mizani a kun ga irin wanda yake gwada kullum mutum bangaren da yake da aka sanar da mutuwar bawan Allah nan sai shi'a da ‘yan kogo wanda kuma duka shi ne sai suke farin ciki da murna suna ganin ma kamar wani karama ce ta shi abdul jabbar sun manta da cewa ita mutuwa riga ce tana wuyan kowa to abin da yake wuyan kowa to baya zama don kuma abin ya balika ce wai karama ce ko wani abu da wannan kowa tana kai shi ba wani abu ne da yake wani yake banta da shi wani kuma ba zai ba zai wannan ba sannan kuma shi yake nuna ma kowa irin inda ya sa gaba yawancin mutane da suka yi mai addu'a ta alkhairi sun masa ne a dalilin wannan mukabala da aka yi da kokarin bayyana gaskiya da yawan mu ba mu san shi ba sai a dalilin wannan to su ma kuma za a ga su ma yawanci da suke zagin shi suna mai munanan addu'o'i su ma a dalilin wannan mukabalar ne dai suke masa su suna ganin abin da aka yi kamar sharri ne da karya to amma har kullum ko sun gaza gane cewa bawan Allah nan da aka zo na da shi bai iya tabbatar da waɗannan abubuwa ba abubuwan nan da aka ce ya faɗa ba kage aka yi mai ba danna shi aka yi bayani da bakin sa aka ji kowa ya faɗi wannan maganganun bayan wannan kuma aka ce to budo ka ce hadisi nan ba ta kaza muslim bukhari nan ba ta kaza buɗo karanta ka faɗa wannan kuma bai iya buɗowa ba to ina ka ji a cikin kokariya inda sana da hankali ke makon su akai dan an kama hannun su an dora su kan inda matsalar take an nuna musu wanda kuma kwanan nan ba mun ji wani audio da ya fito na ɗaya daga cikin lauyoyin na biyun tim na biyun wanda ya kora yanzu ya ɗau tim na uku mun ji da bakin su na biyun ɗaya daga cikin su yana cewa na samu malam lokacin da aka ɗauke mu wannan aiki na samu malam na ce maganan nan da ka faɗa ta shaɗi da kwace da sauran maganan da ka faɗa akwai su a Bukhari da Muslim ya ce babu na tambaye shi akwai wani malami mai sharhi da ya rubuta cewa Bukhari da ah, manzo Allah wannan abin da yi kaza da yake babu haka lauyan sai faɗa Ya ce shi yasa mu lauyoyi ba ma son a kai gabar da a kotu za a buɗe littafi a karanta ya ce to amma yanzu malam ya zo gurin gurin ya kuma in yi yadda aka zo aka buɗa to gaskiya ba zai fita ba Abin da lauyan sai faɗa kenan ya yawo duk irin ɗan an sanya shi duk yawancin mutane sun je to kaga duk wannan dalilai ne da Allah yake ta bayyanawa da zai jawo hankalin mutane masu son gane gaskiya su gane abin da yake magana cewa korewa yake yi ai shi yana cewa manzon Allah bai yi bane to ai kullum abin da muke faɗa ka bari a faɗa amma na sannan ka kore ba za ka zo abin da ba a faɗa ba ka faɗa ka kuma dangana wa wasu ka dangana wa bukari ka dangana wa muslim ka dangana sabon manzon Allah ka dangana al'umma gaba ɗaya ka zagi dukkan musulmi a kai sannan kuma ka zo ka kore to ai kaga kai kake kiɗan ka kake rawarka. kuma dole ne a ta kama burki da yau wannan abin da kake bara dan an buɗe bukari sai a gan shi gashi nan to kaga yanzu kana da hujja korewa kake amma babu wannan abin a ciki kai ka san babu kuma kana faɗa ga shi har ka faɗa ma ta bakin lauyin ka babu kuma an zo an ce nuna babu to me kage a ciki ai abin da mutum bai faɗa ba a ce ya faɗa shi ne za a ce an bai kage amma abin da ya faɗa kowa ga sauti nan ga menene magana korewa ba za ka kore abin da babu ba yadda kai da tushen annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi ba za ka zo korin ka kirkiri magana ba kuma mafi muni ka dangana ta ga wasu bayan Allah ka ɓata su da wannan magana sannan kuma ga zo ka ce korewa nake shi yasa ko ko a ka'ida sai ilimi yanzu ko shi'a da muke wa raddi da sauran ƙungiyoyin ɓata ai kafin kai raddi sai ka ce sun ce kaza sannan sai kai raddin magana in ba su faɗa ba ka zo ka ce sun ce ka yi musu ƙarya ko ba a yin haka dole ne duk abin da za ka faɗa sai ka kawo inda yanzu buɗe littafi yayi sai yake cewa jama'a cikin littafin nan gawa ne ya ce kaza da kaza akan annabi amma karya ne ya karanto an faɗa kuma ya kore to kaga wannan ba da zai tuje za a sai dai a ce wancan wanda ya rubuta to amma shi abin da yake ɗan babu har makiyan addinin ma ba su rubuta wannan ba bai iya tabbatar da shi ka abu ka ce a duba muslim a duba bukhari a duba hakim a duba ibnu kuzaima kuma ka ce wannan malaman musulunci ne suka faɗi wannan kaga wannan baya ba da za hankali ya ɗauka to wannan abin da yake faruwa kullum yana daɗa bayyana kowa irin tunanin shi da irin kukan da yake yi ko da tsuntsun kukan gidansu yake yi da haka mu wannan bawan Allah mu ta bangaren mu addu'a muke masa ta neman rahma da gafara a gurin Allah kuma wannan mu abin da yayi a gurin mu wannan mukabala da tattauna da aka yi a gurin mu ita ce mafi girman ma aikin da muke sa ran Allah zai bai gamara da ita domin kare matsayin annabi ne da sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji Allah madaukakin sarki mana kyakkyawan karshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik